وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداءكم من Dunillahi الله إن كنتم صادقين يا in kuna shakkar alkur'anin da muka saukarwa da bawa mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna ƙalubalantar ku ku zo da sura guda ɗaya irin sa wadda ta daidai da shi ko da kuwa 'yar gajera ce ku kira duk wanda za ku iya kira cikin mataimakonku in kuna da gaskiya cikin abin da kuke faɗa